Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na jamhuriyar Nijar a kan mitoci 16-21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa shugabannin kasashen Afirka na ci gaba da halartar wani taro na kasa da kasa a birnin London na kasar Ingila da nufin tattara kudaden da za a yi amfani da su wajen bukasa sha'anin ilimi a kasashe masu karamin karfi. Za mu ji abin da masana ilimi a jamhuriyar Nijar ke cewa game da wannan taro. A Najeriya kuma yayin da 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da yin garkuwa da ɗaliban da suka sace a jihohin Niger da Kebbi da kuma Kaduna. Masana tsaro a ƙasar sun bayyana hanyoyin da suka kamata a bi a wannan al'amari. Idan mun koma jamhuriyar Nijar kuma za a ji dalilan da suka sa ake yawan samun 'yan gudun hijira a yankin Maraɗi. Sannan za mu sake komawa Najeriya mu ji abin da masana tattalin arziki ke cewa. game da matakin da gwamnan babban bankin kasar ya dauka na dakatar da sayar da kudaden kasashen waje ga masu hada-hadar canji tare da janye ba da lasisi ga masu neman buɗe sabbin guraren hada-hadar kuɗi akwai shirin na kasa da kuma sharhin jaridun ghana amma dukkaninsu sai an saurari labarun duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran an maido da dokar sanya takunkumin rufe hanci da baki a amurka a wasu wuraren da kuma ma'aikatu tare da umarnin tilasta yin rigakafin coronavirus a wani sabon kokari na shawo kan nau'in coronavirus na delta mai saurin yaduwa wanda ya riga ya hallaka amurkawa sama da dubu shida da goma sha ɗaya. ranar bikin tunawa da samun 'yancin kan amurka a farkon wannan wata shugaban amurka joe biden ya sanar da nasarorin da kasar ta samu wajen shawo kan coronavirus amma yanzu ya ce yana duba yiwuwar bukatar ma'aikatan gwamnatin tarayya su fiye da miliyan biyu da digo ɗaya su yi kafan kuma zai kiyaye matakan sanya takunkuman rufe hancin idan zai ziyarci sassan kasar da ake samun karin yaduwar annobar yanzu amurka na samun mutane fiye da dubu sittin a duk rana da ke kamuwa da coronavirus a cewar gwamnatin kasar ƙari daga mutum dubu goma sha biyu da aka samu a duk rana a watan yuni Nancy Pelosi, shugaban Majalisar Wakilan Amurka da 'yan Democrat ke da rinjaye, ta sake maido da matakin sanya takunkumin a majalisar. A jiya Laraba baitul Malam Amurka ta sanar da sanya takunkumi akan wasu gidajen yari takwas da ke karkashin cibiyoyin leƙen asirin shugaba Bashar al-Assad bisa dalilan keta haƙoƙin bil'adama akan fursunonin siyasa da wasu da ke tsare. ma'aikatar ta kuma sanya takunkumi akan wasu manyan jami'an gwamnatin siriya guda biyar da ke kula da waɗannan cibiyoyin tsara jama'ar sanarwar baitul malam ta ce gwamnatin assad ta kaddamar da mummunan yaƙi kan jama'ar siriya inda ta kulla dubban 'yan kasar da ke neman a yi garan babul da kuma kawo sauyi a cikinsu an azabtar da aƙalla mutum dubu goma sha hudu har lahira sanarwar ta kara da cewa har yanzu ba a san inda mutane fiye da dubu goma sha uku suke ba ko kuma kawai jami'an tsaron siriya sun kulle su a cewar rahotanni haka kuma ma'aikatar ta sanya takunkumi akan wata kungiyar 'yan bindiga da ake kira harar alsharkiya da shugabannin ta biyu saboda ke ta haƙoƙin farar hula Ma'aikatar Shari'a Amurka na gargaɗin jihohin da ke sake duban sakamakon zaben ƙasar na shekarar 2020 ko tunanin yin hakan da cewa ta yiwu suna amfani da tsarin da ya saba wa kariyar gwamnatin tarayya a kan yin barazana ga masu kada kuri'a da wasu dokokin. Gargaɗin na zuwa ne yayin da 'yan Republican daga jihar Arizona ke ci gaba da sake yin nazarin ƙidayar kuri'un da aka kada a shekarar 2020 a ƙaramar hukumar mulkin jihar mafi girma. yayin da shugabannin jam'iyyar republican a wasu jihohi hudu da ke da mahimmanci wajen cin zaɓe inda shugaba biden ya kayar da tsohon shugaba donald trump ke irin wannan ƙoƙarin sake nazarin kuri'u bayan zaɓe abu ne da ya daɗe a tsarin zaɓen ƙasar wanda jami'an zaɓe kaɗai ke yi amma sake nazarin zaɓen shekarar 2020 da ya janyo hankalin ma'aikatar shari'a baya bisa ka'ida a hukumace kuma 'yan republican abokan hulɗar trump da suke zargin an tafka magudi a zaben shi yasa Trump ya kasa samun wa'adi na biyu su ne ke wannan kokarin. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabar adawa ƙasar Belarus Svetlana Tikhanovskaya ta gana da shugaban Amurka Joe Biden a jiya Laraba a fadar White House don tattaunawa a kan batun dimokuraɗiyya da haƙoƙin bil'adama a ƙasar da ke ƙarƙashin tsohuwar tarayyar Soviet. A wani saƙo da ya rubuta a Twitter bayan ganawar, Biden ya bayyana cewa na samu damar ganawa da Kaya a fadar White House da safiyar yau. Amurka na goyon bayan jama'ar Belarus a ƙoƙarin da suke yi na kare demokradiyya da haƙoƙin bil'adama. Kaya ta kira ganawar mai kyau kuma ta ce ta ji a jikinta Amurka na goyon bayan Belarus. tun bayan da aka sake zaben shugaba alexander lukashenko wanda kasashen yammaci da yawa suka kira zaben magudi a watan agustan bara belarus ke fuskantar rikicin siyasa rahotanni sun bayyana cewa ministan harkokin wajen china wang yi ya matsawa shugabannin kungiyar taliban na afghanistan da su zara hannunsu akan duk 'yan ta'adda ciki har da kungiyar da ke adawa da china ta etim a lokacin wani taro da shi ne mai masaukin baki. Jami'ai daga bangarorin biyu sun ce mataimakin shugaban siyasar Taliban Mullah Abdulgani Baradar wanda ke jagoranta ofishin kungiyar a Qatar shine ya jagoranci tawagarsa mai mambobi tara a wajen ganawar a arewacin birnin Tianjin. madalla labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni za kuma mu fara ne da birnin london na kasar ingila inda shugabannin kasashen afirka ke ci gaba da halartar wani taron kasa da kasa da nufin tattara kudaden da za a yi amfani da su wajen bunƙasa sha'anin ilimi a kasashe masu karamin karfi shugaban kasar jamhuriyar niger mohamed bazoum na daga cikin mahalarta wannan taro hakan yasa abokin aikin musulmin muni barma ya nemi jin matsayin kungiyoyin bunƙasa sha'anin ilimi a ƙasar ta nijar kan tasirin da wannan yunkuri zai yi wa fannin ilimi a nahiyar afirka malam ilyas alhusaini shine shugaban gamayyar kungiyoyin bunƙasa sha'anin ilimi ta aso ipete e kusan tafiyar da ilimi sai da kuɗi ake yin shi shi ma don shine shi wannan taro duk kasashe wanda namu suke da program mai kyau na tafiyar da ilimi cikin kasa in aka tara wannan kuɗi saboda kowa zuwa ne yake yi kasar faransa ƙasar alman kasar kanada ƙasar amerik da su ma ƙungiyoyi masu hannun da suna su ce ni na sa miliyar har kaza cikin shekara har kaza wannan kuɗi a gama su sai a lallafa su idan lalle kuɗi suka haɗu kuma ƙasashen namu ya zamanto program kinsu mai kyau ne na ci gaba ilimi ne a gani na in dai aka aiki da kuɗin nan da kyau za a ma mushannin lakwal horo za a eh, gina kasoshi muna iya gusawa kaɗan saboda babu kuɗi ba a yin kalas in babu iya kuɗi ba a yin horon mushannu in babu kuɗi babu abin da ake iya yi. Hmm. ta ina kake gani ya kamata a soma tunkarar waɗannan matsaloli. mun gaye shi kullum nan wajen mu a so ya fete ana so a cimma wannan guri. shi mushan lokal da ka gane shi shi yake tsaka wannan abu shi yaka ba yara ilimi mushan lokal ya kamata a diba da an auna su kowane musulmi an san matsalolin da gare su ya kamata a diba muna da ecole normal da yawa sun kai wajen goma sha biyu a wanda suke kula da musannin primary in an da secondary su ma muna da lakwalloli kamar su ecole normal superior muna da sauran university wanda yau suna horon musannin lokal kamar cikin bakas wannan a basu horo mai kyau zuwa kwana arba'in da biyar zuwa wata biyu su gane yadda ake ba da ilimi na program din Niger in aka kare wannan an tabbatar da eh, sun horu da kyau a gina kalasosi masu kyau mushannu a ƙara musu albashi mai kyau kun san a da ƙasar mu Nijar ba kowa yake zama mushan ba sai ma wanda ya zama na farin na biyu na uku bayan brevet shi yaka zama mushan amma da yanzu abin ya zamanto kowa ne yake zuwa neman cin abinci kamin in samu wani abu amma da iya zamanto an gyara musu albashi mai kyau za ka gani kowa yana gudu mai ilimin ka harkar tsiwa tana ta sai ka zama shalla can ne adda kwai abu sai ga abu ya zamanto mai kyau a gani na wannan abin da na zana maka in aka yi su aka zamna da kudaden da za a samu aka yi wannan abun za a ganin abun haske cikin nan da shekaru kaɗan akwai kuma wani fanni wanda shugaban kasa ya mai yadda shi wanda zama mai shi shi wanda ya ce za a kula da iya mace eh, shi ma wannan abu ne mai kyau ko da yake yau ba mu je wannan taron ba jiya eh, abokan aikin mu masu hannu da su sun aiko muna sambuyoyi wanda suke so su ji ko a gaya ma shugaban mu a can don mu ma mun ba su amsa a fannin email mun gaya musu ba ga yadda lakwalfin nijar take tafiya ga yadda mu a ganin mu an yi shi abubuwan za su ci gaba to yanzu kuma sai tarayyar najeriya wanda a yayin da 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da yin garkuwa da ɗaliban da suka sace a jihohin niger kebbi da kuma kaduna al'amarin na ci gaba da tayar da hankali to shin yanzu menene abin yi tambayar kenan da wakilin muryar amurka abuja hassan mai na kaina ya yi wa masanin tsaro dr yahuza ahmad Gezo ga kuma abin da yake cewa wato dangane da wannan abin da kai tambaya a kai waɗannan yara waɗanda ake rike da su a wato cikin dazuka wanda suke hannun masu aikata waɗannan laifuka dukkanin jihohin da suke an san inda suke an san hannuwa suke kuma wato hukumomin jihohin za su iya karɓo su matsawar sun shirya da gaske suke yi ai gwamnatin jihar katsina ta san abin da ta yi cikin ɗan kankanin lokaci ta karɓo yara a makarantar wato kankara waɗanda aka kame hakan nan gwamnatin jihar zamfara ta san abin da ta yi ta karɓo yara waɗanda aka kame a wato makarantar jan gebe sannan ita kanta gwamnatin jihar neja ta san irin abin da aka yi aka karɓo wato yaran da aka kama a kagara saura ka waɗannan yara na makarantar salihu eh, da ke ta gina da kuma yaran bethel waɗanda aka karɓo su 28 a ciki da kuma sauran guraren da ake ta kai hare-hare ga yara na a makarantu da yaran da suke arke idan gwamnatoci sun koma dukkanin waɗanda ake wanda ake aikata waɗannan laifi dole ne sai an yi abin nan da ake cewa wato a ba sani babu sabo amma ba irin tafiya wacce ake ta ba bana ɗaka gemu na waje ba domin gwamnoni suna yin alkiblar su daban hukumomin tsaro suna alkiblar su daban sannan kuma gwamnatin tarayya tana abin da take yi daban kuma mun ji daga bakin ministan yada labarai lai muhammad ya sha faɗa cewa wato waɗannan masu aikata laifi sun san inda suke sun san masu ɗaukar su kuma sun san matakan da za su ɗauka a kansu sannan ko ce mun ji gwamna nasiru irfa'i ya ce jami'an tsaro suna can cikin daji suna ba'ar tabu da waɗanda suke aikata waɗannan laifi to amma tambayan da nake yi shine wanne dajin ake kuma a dajin na sha faɗa akwai mutum hudu akwai masu aikata laifi akwai masu zaman kansu waɗanda ba laifi suke ba akwai masu ice akwai masu gawayi to wa ake kashewa a ciki saboda haka in ana son a karɓo waɗannan yara dole ne a koma a yi mu'amala da tsari a dubi manufa da yadda ake gudanar da al'amuran tsaro irin wanda aka saba na cikin gida wanda aka saba aka daɗe ana amfani da shi sannan kuma a yi amfani da rubutaccen tsari wanda yake zuwa daga hukumomi. To har yanzu dai muna kan batun abin da ya shafi tsaro amma a wannan karo a jamhuriyar Nijar. inda a wata hira da wakilin muryar amurka a birnin kwanni haruna mamman bako ya yi da magajin garin gidan rimji da ke a yankin maradi usman danbuga buga ya bayyana dalilan da suka sa ake yawan samun 'yan gudun hijira a yankin na maradi. lalle kamar yadda kusan kowa ya sani nan na gusumcin iyakanmu da makwauta na nan nigeria akwai barai waɗanda ke zowa a cikin gari su hirgitar da mutanen gari sannan su kwashe dukiyarsu da lokacin nan da sanduna ne suke zowa su ɗibga ma mutane kashi su sa mutane su tattaro dukiya bisashe musamman kanana da mayya su tai da su har suka kai suna wara mata shaka da sabon arme da kuma 'yan mata waɗanda sun kai armi amma allah bai kawo armen ba eh, suna bata su suna musu komi da komi to wannan abu sai hirgitar da jama'a ana nan ana nan har suka fara samun bindigogi irin waɗanga na galgajiya a mutanen mu ba saba da wannan hituna ba ta tashin hankali musamman shan karar bindiga sun ji karar bindiga har suka kai suna ganin ana halbe mutum gaban su shina faɗuwa da ya huta don ku gaba ɗaya sai suka hirgita har yanzu sun kai sun samu mayan makamai sai muka yi la'akari da cewa kamar ta hanya gidafin ɗin nan ne da suke su kama mutum su da shi sai su ce a bada kudin wasa to wannan al'amari shine yasa duka garuruwan nan na bakin iyaka waɗanda an talautar da su da zato bakin iyaka da can waɗanda suke riko nigeria da waɗanga waɗanda suke riko niger don shine yasa sai suka gudano suka zo suka tsirar da rayuwarsu a nan inda kwanciyar hankali ta samu in ka diba tun daga garin ɗan dela abin da ya zo su ɗan kano su cadi su ɗan manima gidan su da tsibiri da waɗannan garoran ne wanga tashin hankali ya shawa ne yasa mutanen sai suka ga dano suka yi nan arewa inda suke ganin tsaro ya yi tabbatuwa To za mu sake komawa Najeriya inda gwamnan babban bankin kasar Godwin Emefiele ya ba da sanarwar dakatar da sayar da kudaden kasashen waje ga masu hada-hadar canji tare da janye ba da lasisi ga masu neman buɗa sabbin guraren hada-hadar kuɗi. amma kwararre a fannin tattalin arziki sha'aibu idris mikati ya bayyana wa wakiliyar murya amurka abuja madina dauda cewa umarnin bai yi ba akwai abin dubawa ga dai yadda hirar tasu ta kasance kamar shekaru 22 ko da biyar da suka wuce kasar najeriya ta wayi gari ta yanke hukuncin cewa babban bankin najeriya zai rinka ba wasu kamfanoni dama su sai kudaden kasashen ƙetare don su sai da ma 'yan najeriya masu bukatan sayan wa'innan kudade a lokacin da aka yanke wannan hukunci ina tsammanin muna da kamfanoni kamar saba'in da takwas ne zuwa guda ɗari kafin ka ce kobo, bayan kamar shekaru biyar zuwa shida kamfanonin nan sun koma sun kai kamar su dubu biyu da ɗari uku ko da ɗari biyar a yanzu maganar da ake muna da kamfanonin nan wanda suke hada-hadan nan sun kai kamar guda dubu bakwai idan kika dubi yanayin yanda ababen yake tafiya kuma yanda aka samu ƙarin kamfanonin nan dole mai hankali ya tambaya menene ya sa kamfanonin nan suka tashi baki ɗaya ko kuma mutane suka raja'a suna ƙoƙarin yin wannan kamfanonin To yaya kake ganin irin wannan mataki a daidai wannan lokaci ake kukan cewa tattalin arzikin ƙasa ba tsaye yake da kafafunsa ba. Za a iya cewa babban bankin Najeriya ya yi kuskure kenan? kuskuren farko yana karkashin babban bankin najeriya babu wata dalili babu wasu dalilai da za a ci babban bankin najeriya zai zauna ya ce yana da farashin abu guda ɗaya dala guda ɗaya a ce wasu za a saida musu da kudin na akan naira ɗari uku da hamsin wasu a saida musu ɗari uku da ashirin wasu a saida musu ɗari hudu ko ɗari hudu da hamsin wannan maganan gaskiya ita ce zalunci ne a yanzu misali a ce eh, mutum zai sayi masara ingantacciyar masara gredi na ɗaya na farko wato grade a ka ce akwai wani wanda kana ganin saboda kusantan shi da ke ko kusantan shi da ni zan saida mashi kowane mudu ɗaya naira hamsin akwai wanda yake kuma yake nesa da ni zan saida mashi kowane mudu ɗaya naira saba'in da biyar wanda zan saida mashi naira ɗari a mudu ɗaya nan kuma na masarar nan gredi ɗaya anya akwai adalci a cikin wannan anya akwai tunani wannan shine ginshikin abin da ya kawo dalilin da ya sa jama'a da yawa suka raja'a suka shiga suka yi hubbasa suka yi ta samo kuɗin da za su iya buɗe wannan kamfani na hada-hadan kuɗin ƙetare ma'ana saboda ana ba da kuɗin ƙetaren nan ana sai da su da arha kuma wanda ake sai damuwa suna samun dama su ɗauki kuɗin ƙetare kuɗaɗen nan su je su sayar da su su samu riba kusan ɗan tsakanin na ana sai da kowace dala ɗaya ma kamfanonin na akan naira ɗari hudu ɗari hudu da goma a kasuwar da suke sayarwa ba ta kasa naira ɗari biyar ɗari biyar har da uku har da biyar kin ga kowane dala ɗaya ana samun kusan naira ɗari kenan anya wani abu ne wanda ya kamata a ce wasu ana saida masu da kudin na akan naira ɗari biyar ah, kowace dala ɗaya wasu kuma suna samu suna saya akan kan naira eh, ɗari hudu. menene shawararka a game da wannan mataki babban bankin najeriya ya ɗauka duk da wa'annan ah, matsaloli da aka ake gani ko kuma wanda na lissafa ni Ana nawa fahimta a nawa tunani kuskure ne babban bankin najeriya ya yi kai tsaye ya ce wai ya daina sai da ma biru da canji kuɗi ko daloli ko kuma ya ce ya daina ba da takardar izini wannan kuskure ne idan kika dubi kuɗaɗen da ake wato ake ba a waɗannan kamfanoni miliyan 410 ko da 50 a kowane wata anya za mu ce 'yan najeriya suna da ƙarfin arzikin da za su rinka fita kowane wata suna kashe miliyan 450 na dala wai sun je hutu ko sun biya kudaden makaranta ko kudaden asibiti wannan kalubale ne wanda yake a babban bankin najeriya dole samu damuwa a kai yanzu kuma lokaci ne da silimin muni barma zai kawo mana shirin na kasa na kasa na kasa na kasa ba kasawa ba Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To yau za mu nufi jihar Kaduna da ke arewacin tarayyar Najeriya inda wani wanda Allah ya jarabce shi da tawaya a kafafuwa ke faɗi tashin ganin ya kare kansa mutunci ta hanyar sana'a. bakon shirin wanda ke tokarawa da sanda bai bari zuciyarsa ta yaudare shi ba ballantana ya jawo kansa kaskancin da mabarata ke fuskanta a kasashe irin su najeriya a zantawarsu da wakilin muryar amurka hassan maina kaina bakon shirin ya yi amfani da wannan dama domin jan hankalin jama'a akan yadda har yanzu wasu ke kallon sana'o'in na kasassu a rene to amma ya fara ne da gabatar da kansa to da farko dai sunana lawal sale Eh, gurgu mai walda da ke hayin banki eh, kaduna eh, ni tarihi na a takaice kamar yadda ka bukata shine ni dai gurgu ne kuma ina tafiya da sanduna haka kuma ni bani bara Eh, matata ta yaya na tara allah albarkace da ƴaƴa maza guda shida da ƴaƴa mata guda uku sannan ainihin sana'a nake sana'a kuma ta karfi domin menene sana'a ta karfi duk abin da ya kasance karfe ne za zaka jijjuya shi kamar murɗa shi yadda kake so to daidai gwargwadon hali abinda nake yi kenan kuma wannan abu mai karfi ne ka ji dan takaitaccen tarihi na to ko akwai kalubalen da kuke fuskanta a halin yanzu tabbas eh, ina samun kalubale dangane da wannan sana'atawa to amma ka san dukkanin rayuwa ba abin da bai da kalubale kuma ba abin da bai da eh, abin da zaka samu ci gaba kai to daidai gwargwadon hali muna samun ci gaba kuma muna fuskantar kalubale wannan sana'a ta walla tana da hadari musamman yanzu lokacin damina idan damina ta yi wani lokaci ana je ana gani ma aikin dole a bashi sannan kalubale na biyu shine tsakanin mu da masu wutar lantarki domin mu dai abin da muka sani wutar lantarki tana hannun gwamnati ne to amma daga baya an zo an ce mu wai kamfani ne abin da ya sanya muke waiwanta cewa kamfani ne kuma muke inkarin kamfani ne mu dai mun san duk abin da ya shafi kamfani ana inganta shi zai kasance baka da mai ɗaukar nauyin shi sai daidai shi wannan kamfani saboda haka mu kalubalancen da muke fuskanta wani lokaci shine abu zai lalace dole karshe za a zo a ce mi contribution yan kwanan ba to amma alhamdulillah yanzu gaskiya wannan suna dan yin kokari daidai gulgudan hali shin mutane suna samun kwarin gwiwa zuwa gaba gadi don su baka aiki kuwa wasu suka nuna min eh, kyama ko kuma su nuna mu ba za mu iya ba wani in ba gani ya mun yi kera mun aje ba ba zai iya tantance cewa za mu iya yi ko ba za mu iya yi ba don wasu yana suna inkari cewa anya wannan zai iya yin wannan abin kuwa wani kawai sai abin akwai wani wata mata da ta bani da na je ina neman aiki shekara hudu na neman aiki a gidan ban samu aikin ba sai baya ba eh, akwai overhead da fence burglary irin abin da ake kira fence burglary wani kwalliyan gida ne kwalliya ne na kan katanga na karfe so wallahi da ta taba aikin eh, overhead tank din nan da na yi shi su kansu sun jinjina mani wallahi su rika kira na suna man godiya daga baya ma har suka ɗauki wannan fence burglary nan zan tura ma bidiyon shi za ka gan shi wallahi na yi shi shi kan shi wancan obayatan in zan zan tura maka shi za ka yi shi ni na yi shi da hannu na na yi shi wallahi abin da muke kira ga mutane shine da Allah da Annabi su rika su fitar da shakku dangane da ainihin za mu iya aiki ko ba za mu iya aiki ba din da muka tsuguna aka gama tsuguna mana aiki a zuwa kara karfafa mana gwiwa ko ba mu iya ba ina ganin ai ya kamata a ce an taimake mu an ce mu mutu wannan abun eh, ko ba ku iya ba ma bari a kawo wani wanda zai zo ya taimaka muku ya kara muku kwas kan shi wannan shi zai jawo hankalin mu shi zai taimake mu shi ne zai sanya mu ɗeba kwaɗayin mu daga dangane da zuwa kudanci da sauran wurare wasu ma har kasashen wasu suna fita so saboda haka za mu daina wannan domin ni rabon da a ce na tafi yawon bara gaskiya har na manta dan akalla ba kasa raba na sha da sama da shekara ashirin rabon da in je kudu tun ban shiga secondary school ba ne ba a lagos daga kauye na katsina state can wani gari ana ce mushi medivino eh, karkashin karamar hukumar dan musa daga nan na tashi takanas har lagos ina gama primary school ina kuma lokacin da na tafi walayi. na je na eh, lagos ba san kowa ba ban san komai ba haka nan da na ci gaba da rayuwa da dai gurgurar hali abin da ya sanya na baro lagos na daina zama yana daga cikin rikimar-rikimar da ake na jin jintuel ya sanya na bar lagos don ina lagos ake jintuel su saboda haka taimaka mana da za a yi ne a rika mu aiki a rika kuma sayan sana'a mu shi zai taimaka mu ba za mu je mu roƙe ka jari ba in dai ka zo ka taimake mu ka sai sana'a mu ko kuma ka ba mu aiki ainihin ɗan lada goron da za mu samu a wannan aiki shine zai sanya mu samu mu kafa ainihin jari namu. To masu nan za mu ja birki a shirin na yau. Sai a makon gobe za mu ji ci gaban bayanan Lawal Sale mai walda a garin Kaduna. Yanzu a madadinsa da wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina, ni Sulaimu Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. gaida Malam Sule ga kuma Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana. Babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic za mu so masharkin jaridun na yau. Za a rusa sansanin Bujumbura. Jaridar ta ce sansanin Bujumbura wadda ya kwashe sama da shekaru 20 yana a matsayin matsaguni na 'yan gudu gudun hijira. Za a rusa shi domin a samar da hali na raya wannan yanki. Wannan yanki dai za a raya shi ne ta samar da babban makarantar sakandare da unguwa na musamman da kuma kasuwan zamani. Kwamishin Majalisar Ɗinkin Duniya akan 'yan gudun hijira ce ta kaddamar da wannan sansani a watan yuni shekara ta da goma wacce ta zama matsuguni to amma kuma yanzu ta ɗauki mummunan suna a matsayin maɓoyan miyagun ɗiya da suka hada da gungun 'yan fashi da makamai ita kuwa jaridar da chronicle wannan labarin ta ruwaitu. jijiyoyin wuya na tashi a headquarter 'yan sanda game da niyyar da ake na karawa wasu 'yan sandan girma jaridar ta ce jijiyoyin wuya na kara tashi a headquarter 'yan sandan kasar ghana a dalilin ra'ayi na babban spectrum 'yan sanda mai barin gado na karawa masu yi masa hidima da wasu saura girma wani rahoto na asiri da jaridar chronicle ta bankaɗo da daren jiya ya nuna cewar hukumar manajojin 'yan sandan sun sadu a jiya wadda rana ce da suka saba saduwa tare da babban inspector 'yan sanda mr james oponabuano wadda ya bayar da sanarwa ga takwarorinsa kwamishinoni game da niyyarsa na arawa edikafin ɗinsa da mai gadinsa da kuma direbobinsa girma saboda haka ya bukaci sauran kwamishinonin su zaɓi akalla mutum ɗaya a ƙara musu girma dama a cikin 'yan sandan a cikin wannan tsari na ƙara ma'aikatar girma da aka yi wa taki na gode. na kuma waiga zuwa ga jaridar daily guide wannan labarin ne ya ɗau minar hankali gidauniyar taki da united foundation a bisa haɗin gwiwa da gidan rediyon alfa su bayar da gadamawa na nama ga ɗaruruwar mata da suka rasa mazajensu da marayu da kuma tsofaffi yayin bikin idil adha anan kumasi wannan gudunmawa ko kuma kyauta ya biyo bayan bukatar da babban jami'in zartarwa na alfa radio shaika muhammad ridwan na kuɗi ba wasa bayyayi ne ga masu hannu da shuni a kasar turkiya su taimakawa marasa galihu a garin kumasi da nama yayin wannan buki na sallah babba radwanullah muktara ba sashen kausa na muryar amurka accra ghana To a gaida Ridwan da kuma haka ne muka zo karshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magara tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni tamar abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin da magaran.